kada ka fara kare ka soma ka ga ɗarin bara garga ya wuce da guma-gumansa ba wannan gaskiya ne a hajji bayan Allah kan na kafa balewa ya wuce da kuma ce wa alhaji ibrahim damani wannan gaskiya ne allah ji kansu na muhammadu no magarba dogo baban muhammadu baban umaru da shehu baban mutari garba ke abubakar fawa bale Uban mu k'u ji yakubu jikan isa Allah ji kan shi. mijin hajja azumi da jimmai da alkali da hajja azumi Allah ji shi. mijin jimmai da hajja azumi da alkali Allah ji kan mijin jimmai Allah ji kan mijin alkali na Ahmadu Kari Sarda. Na Ahmadu Kari kake, na Ahmadu Kari, na Ahmadu Kari. Na garkuwan Bauchi zaki tafa. Mutuncin garkuwa, mutuncin garkuwa Allah ji garkuwa. Godiya na tafawa garba, aikin mutumin tafawa, ka cire sardauna ezu'u. sai dai gwamna a hijo kan yi. Aikin da haifa a ɓallewa ya yi ke nan ya kuma ji kan isa daga sa'a mai zalle gwamna sai dai kuma alhaji Ahmadu a hijo. Baban kowa ta fawa. sa alhaji garba mai ari'a sa alhaji abubakar garba mai arewa sa alhaji abubakar garba mai arewa wazirin najeriya wazirin najeriya kan shi baban alhaji muhammadu noma baban alhaji muhammadu noma ɗan yakubu wan yakubu allah ji kan shi baban dauda da abdu da abdu sau uban abdu uban abdu uban dauda allah ji kan shi ji bai malin wura dole baban dan iya kamfani na amadu dan iya kuma alhaji dan iya kamfani alhaji dan iya kamfani na yaɗo. na sarkin ayyuka adamu dan dudu Me ta barki sarkin hanyar mutane mu shi alhaji adamu dan dudu kace alhaji adamu tafawa garba dan ya kuma jin isa mutuncin sarkin alhaji gyara mutumin tafawa na sarkin yaƙi ba ni manta ya mutu sarkin yaƙi. Babban magana na sarkin yaƙi. Na sarkin yaƙi ce. Kai da kaya duk da gammu. Duka da ruwan Kifi na mu garin ba. Duk gaba da biyu na mijin gari. Zancen bauchi ake garin su alhaji dan iya kamfani na yado. Babban baki aiki irisa. babban adamu mai tafawa irin baba ya alhaji adamu ta ajiyar eh, alhaji adamu alhaji adamu alhaji adamu mai tafarki alhaji adamu ajiyan tafawa alhaji adamu irin babaye eh, alhaji adamu ajiyan tafawa alhaji adamu giyan ajiyan tafawa irin babaye ya ka alhaji ado alhaji adamu alhaji irin babaye alhaji adamu kace alhaji irin babaye daure mu ya ba wa garba garba mai kaka abubakar dan alhaji ya tafawa jikan isa ba zai ga alhaji jikan isa an yakubu dan yakubu jikan isa dogo mutumin da dogo uban abubakar allah ji kan da bakin teku na alhaji adam na alhaji adamu na adamu gwamna garba wadda ake bukata alhaji ibrahim ɗan man yake wannan zancen na adamu jimba garba sarkin bauchi na adamu jimba jimba mai garin mutanen bauchi yawo adamu jin bagarba haka aka yi dan abdu muke jawabi babba na ciro ma abdu haka aka yi giyar nuhu adamu jin ba adamu jin ba kace dan abdu giyar dauna nuhu giyar dauna nuhu giyar dauna nuhu raina dauna nuhu haka aka yi ruhu goyon abduna ya ba sardauna haƙi ubangiji allah tema wanda ya bai gida alhaji ibrahim dan mani bauchi dan abdu irin yakubu haka aka yi jikan umaru na abdu magana dauna nuhu hakimin bangon tama na yanzu hakimi ne hakimi na bangon jama'a hakimin da yake hudu cewa mai malin wura dole ya ce Allah ce ma rikon kayanka garda da nuhu gida na tafawa garba dan yakubu ne abubakar shi ne na turaki shehu turakin hausa shehu L-A-G-O-S Lagos. Haka, okay. zamanin da suke a Lagos mutumin shagari shehu mata da maza yabo suke na alhaji bello na alhaji bello na alhaji bello na alhaji bello bello usman shehu shagari so oh, na alhaji bello shehu na galadima abubakar turakin hausa na galadima abubakar galadima abubakar ko shi ne turakin hausa galadima abubakar turakin hausa kace dogo na tafa balewa kaji ji dangarama alega Randa ta rushe ba ma tsaya ba babu haka akai haka akai haka akai dan yakubu jikan isa na tafa amarya dan yakubu jikan isa muhammadu ribado wazirin adamawa wazirin adamawa allah jikan shi na muhammadu ribado ribado wazirin mutanen adamawa allah jikan muhammad bello ribado na muhammadu alhaji garba tafawa na muhammadu bello wanda gaskiya ne gwarzon mamman ribadu na isufu mai tama yola mai tama mai ta ce mai taman iya yola alhaji Muhammadu shi ma ribadu wazirin adamawa ne allah ji karbado alhaji mai tama sule yola sule mai tama sule mai tama kace na yola alhajin allah ne mai ta masu da iola ministan tafawa ministan tafawa ne shi ne shahidul kaharu Allah amin alhaji ibrahim ka ji kanna tafawa garba Allah sa wahalarsa ya gama amin saboda kakar tijani amin saboda kakar tijani Allah ya ji kanna tafa a barewa Allah ya ji kan ɗan yakubu zo mijin hajiya da juma mijin ba gwauro ne na alkali alhaji mijin hajiya kace mijin jimmai mijin ba gauru sannu mijin alkali Allah ya jika mijin alkali amin mutumin tarkun ya garba garba dan sulaimanu garba tarkun ya shi ma Allah Allah ya jikan garba tarkun ya garba dan sulaimanu garba dan sulaimanu na alhaji dan iya kamfani na amadu dan alhaji dan iya kamfani babban maki dan idirisa mai gida ta timu biwai sarkin alhazin bauchi babba sarkin alhazai mijin mummuna da tuni da wannan gaskiya ne sarkin alhazin mutane bauchi kace mijin azumi mijin azumi kuma na ya iya ne ta timu wannan gaskiya ne mijin tune ne ta ci mijin tune dottijo na mummuna miji mijin mummuna ban abdu kace dattijo ban abdullahi ban abdu sarkin alhaji wasa kanka da kanka malam kai da kanka kenan magana ne newa aisha alhaji ibrahim gwamnan jaji mijin nan newa gwamna uban mai malam wuri dole shine alhaji garba manoki wanda ake kira kullum ninne wa Aisha yar badde jikar yar badde yar badde kace Aisha Aisha yar badde nan ne wa jikar mai rama ai wa ta saka ga fari sannu jikar binta ai yar badde jikar kan ka kace Alhaji Ibrahim amma ni wannan zancen kanka ka wasa tunda ka kaba sunan uwar gidanmu nan ne wa Ho'i mai kaka'i <laughs> yar hadiza da alina yar usman. da mutane mai haƙuri ce. Allah ba ta albarkan aure, Allah ba ta aure da amin. Allah ba ta aure. na tafawa garba. Na tafawa balewa garba. Wahidul qaharu Allah. mutuwa da a yi canji mutuwan na tafawa garba sai mu ba da mutum dubu mu karba garba ta kwaji ibrahim an ka ba da dubu dubu gida dubu ba ta adi bane saboda yan yakubu suka yi ba wanda suka rike jiga cikin arewa gaba daya baban dauda tafawa kuma baban abdu shine baban mu tari garba baban umaru tafawa shi ne baban bala da mutari ban bala ban mutari ɗan yakubu ban yakubu dogo mutumin tafiya ɗan yakubu kace jikan kisa allah jikan tafa balewa da baban talle garba sannu baban talle da dan alhaji ya abubakar sannu ba ban rabi garba ba ban rabi na gida bakin teku allah abubakar mutuwan na tafawa garba caji sai mamare muke sai mamare kullum kwanan duniya alhaji ibrahim Allah ji ganin dafa balewa Allah ji kan dan yaku ji Allah ji kan shi ba rabo da gwani ba garba kan amai da gwanin nake tunani wannan gaskiya na haraba kafin a samu gwani shine da wuya kafin a samu gwani shine da wuya hajji ibrahim dan mani Alhaji gar. Kanya kuma jikan kisa dogo da dafa balewa. garkuwa Ahmadu garkuwa Ahmadu kace Ahmadu garkuwa Ahmadu garkuwa garkuwan nikatau Alhaji Ahmadu garkuwa Alhaji Ahmadu babban magana dan Mamuda kanin hajiya azumi Alhaji Ahmadu kanin hajiya kanin hajiya azumi babba irin Mahamudu ya ka haka aka yi sannu na baba hala na kadir jikan usmanu shehu amadu garkuwa jikan usmanu na baba hala kadir baba hala kuma shi ne dan mallam birema wannan gaskiyar gaskiyar ka na baba hala na kadir garkuwa biwai a bauchi garin bauchi garkuwa na biwai garkuwan bauchi kace garkuwan mutanen bauchi baka kira na baba hala na kadir kace arziki da tsiya bawa, daga inda Allah ne ya kan zurfil azal arziki da tsiya daga bawa duk daga Allah yake daga Allah yake Allah alhaji garba na gode balewa alasa wahalarsa ya gama. Amin Alhaji Ibrahim Amani, amin Alhaji Ibrahim Amani, Allah ji gaiki, Allah sa wahalarsa ya ke nan. Sarkin ayyuka Adamu dan dudu. Alhaji Adamu dan dudu, Alhaji Adamu dan dudu kace. Muhammad na kore mijin Hadiza. Muhammad na kore mijin Hadiza. Alhaji Muhammadu Noma. muhammad noma alhaji muhammad noma alhaji muhammadu na garba noma alhaji muhammadu jama'an tafawa balewa kenan kace alhaji adamu tafawa wannan gaskiya ne duk dai mutan tafawa balewa ne hanya ku kan isa dan yi kamfani na amadu dan yi babban maki dan idrisa babban maki dan idrisa alhaji ibrahimu dan alfa a bauchi ko da dan alfa a biwai bakon maka har madina na yaƙubu garba ya yaba ya yaƙubu aka ce me yaƙubu wannan gaskiya ne jama'an na taba jama'a ta fa balewa ne alhaji aliyaka na gode na garba santa sannan alhaji ali mai malali alhaji ali kace na garba santa garba santa kuma shine wannan billi Allah ya gaskiya ne alhaji ali na garba santa garba santa shine uban amari wannan billi uban dan kodo na gode huwa lazina. haka ga alhaji godiya hajiya ta garba ko ba na nan gidan je ka bana bauchi biwai kullum azumi ta kan yi aike gida kullum kwanan duniya in watan azumi ya kama sai ta ce nan ne wasanni da haƙuri Allah ba ki ladan zaman nan da ke na aure alhaji ya azumi yayan na kari da bakinta gatan na kari da bakinta za ta kari ta garkuwa na kari ta garkuwa ta garkuwa matan na tafawa garba baya mai goya yan mara wannan gaskiya na hajji ba da mani matan na tafawa balewa ne matan ɗan yakubu shi kan kisa, haka aka yi matan na tafawa garba mai amana hajiya amina alhajiya ita ce ama ita ne alhaji amanan hajiya amina hajiya amina kuma ita ce mata a gidan firimiya matan na tafawa garba mai amana hajiya amina mai amanan hajiya amina gwaggo amina hajiya amina Goggo Amina, Hajiya Amina, Amina, uwar hawa kuma. Na goda Amina ga go. Uwar hawa kuma ba. Ya garba irin Abubakar. Yar garba. Yar Alhaji garba gogo. Haka aka yi. Kuma ya yar garba gogo. Goggo Amina. Ya sanusi da Abdu gogo. Ke al'o kenan. Jikar Malam Abubakar gogo Amina. Jinin sanusi, jinin sanusi kace. Mm. Jinin sanusi ne ita. jinin sarkin kano sanusi alhaji ya gogo haji ya gogo kace gogo amina gogo uban hawa kuma alhaji ya gogo amina gogo gogo amina gogo uwar hawa kuma kace da ba sare dauna garba yanzu alhaji ya ta garba hajiya gogon kano akan gaisa hajiya gogon ce an o kano ajiyar Kano ake gaiwa a Kano take Allah Allah ji kan firimiya Muhammadu dan ham Allah ji gamji dan kwarai Allah ji gamji dan kwarai dan asan ji kan ma'azu makaman Hausa mamman makaman Muhammad makaman Hausa sannu makaman hausa mamman mamman dan sanda na yaba muhammad dan mallam mamman dan sanda kaje makaman hausa babban dan mallan umar muhammad dan sanda kace makaman hausa mamman mutumin dingaɗi na yaba dan mallan umar dan mallan dan sanda dan mallan umar kace haka aka yi haka aka alhaji mai saurin ba da doki sani dingaɗi na yaba sani shagari shehu shagari shehu na ma abubakar ranar da na je garinsa da zuwa shagari shehu ya yi min kyauta ta bani tsoro shehu shagari ai so ka faɗi abin da ya shirya ma alhaji ibrahim dan mani saboda kai muke saurare sarkin caji mijin nan ne wadancan ka muke ji Usman Shag Alhaji Shehu Shagari. Da zuwa kamun a gaisa, farko ya bani doki, bandur biyar ya bani, rigarsa bakwai ya bani, kaga alikaba da jabba. su guda biyu ne ya bani ya ɗora kuɗin safan tamanin alhaji shehu alhaji shehu ya gari alhaji shehu ya gari alhaji shehu ya gari mutanen dafa wa ɓalewa ɗan yakubu jikan nisa kin hausa shehu mutumin shagari shehu na alhaji bello na ya bana magajin shehu na alhaji bello shehu na magajin gari Abdulhakim Allah kace Usman Shehu Shagari Shehu na Allah Abubakar ta fa Dan Alhaji ya dan Yakubu jikan Isa Dogo le ta fa wa garba Na Amadu Kari ba gaza Na Amadu Kari Allah jikan shi Allah jikan na Amadu Kari Allah jikan na Amadu Kari Allah jikan shi alhaji na kari garkuwan bauchi garkuwan mutanen bauchi ke alhaji amadu na kari alhaji amadu kari garkuwan bauchi garkuwan mutanen bauchi alhaji amadu kari alhaji amadu kari mai gida zubairu zubairu kira zubairu don biya shi na kira zubairu malam zubairu wai ina malam zubairu zubairu mai tasha na garba ta bawa. godiya da nake ga Allah ma wakin bauchi garba goda alhaji garba ya ka mutumin na tafawa garba mai amana garba shine ma wakin bauchi garba na alhaji ya abubakar ma dawaki ma dawaki ma dawaki ma dawaki kace ma dawaki mutanen bauchi bi wai namijin gari kace ma dawakin bauchi na alhaji garba amana abubakar ta bawa bale amanar ta bawa bale wani dan yakubu jikan isa alhaji amanar abubakar ta bawa bale amanar sa alhaji ta bawa balewa ibrahimu malam wannan gaskiya ne aure abu kira buraima allazi malam buraima na gode ciro malam jama'ar kafina hannunsa kalan malam abubakar ciro man ciro man mutanen kafi jama'an kafi suke hannunsa nama da wake kace nama da wake a gode masa Ibrahimu Ciroma Ciroma Ciroma Ibrahim Ciroma Ibrahim a gode masa ko Masar ko da Madina ya kai ya kai wallahi Ciroma yayi Ciroman komai ko ina ko ina ka kai ya kai Ciroma guda daya ya kai girman Ciroma dadin ya kai na Ciroma Abubakar tafawa kyauta an yi don mu gode Allah ya ji kan bature na gidan kanwa bature kuma ɗan bala ko haruna shi ma Allah ji kansa S-O-K-O-T-O na sakwato ya riga mu goda alitine kada kumanta Allahumma an gafirihu maduwal wa an audu dan amina abdu audu maduwal audu amina Allah ji kanshi ya Allah ji kanshi wannan wuce kira mallam altine sakkwato mallam altine sakkwato altine sakkwato ya riga mu Allah ji kan sakkwato dan magaji jibirin na wunti ya kaura tela Allah ji kan tela tarkunya ba tarkunya garba abu garba tarkunya abubakar kace Allah ji kanshi dan bala ko haruna haruna dikan haruna haruna dikan haruna kace daure mu kira haruna da dan bala ko haruna mai gida daga baruwa da bingi dan bala a kofar gidansa a kofar gidan haruna da da godiya kane masu rahali haka aka yi giyan tafawa garba kane makaniki kane makaniki garba kane makaniki na tafawa balewa kane makaniki haka ce garba na garba makaniki kane makaniki kane kace garba kanin hasan makeri mai kunya dan mamma mai kunya dan mamma garba kanin hasan makeri garba kanin hasan makeri garba makaniki aka ce bauchi garba lalle mun yi asara haka aka yi taimake ni ka taimake ni haka aka yi taimake ni ka agaje mu haka aka yi jalla rahamar ka Allah amin ka ji malam abubakar baban yakubu dan yakubu tafawa bale allah ya ji kansa da mu'a.